Shawty want a million dollars. Say make a wire. Sunana this boy intellectual. Wato babana mai kuɗi ne sosai. Yana aiki a matakan mai ne. Duk wani adadi saboda kika ga an rubuta Nasiru to ba shi din babana ne. Dan gidan Alhaji Nasiru ne raki ne. Eh na raki jaka. Na ban mota na akan kwana ne. So kina jina ko? Oh shit ya kira hello maza ya aka ne hello this boy Allah ka yi hakuri gaba ɗaya miliyan takwas ne kuɗin nan amma yanzu miliyan hudu ne suka haɗu da Allah eh, amma kai ka san yanzu Abuja zan tafi motar tana nan an faka ta fa tun ɗazuni kawai ake jira an gama sa komai da komai ya zaka ci min miliyan biyu ba na san irin wannan harka da Allah ba na san harƙila ta kuɗi wannan akwai dubu ɗari uku a jikina sai an jima da Allah baby ya zai zan ƙara sani ayi a no bari ɗan shiga mana to ai yanzu an muna sauri kawai bari ma ok za mu daura sauyi kenan to samun number. kudi kudi kudi muna da uwar kudi a kasa masu kudi ok to shi Ki sa sako sai zuwa an jima wallahi mugoyin yunwa nake ji bari in je gida kawai samu ci abinci mugoyin yunwa ni yanzu ai naira biyar ce a jikina karka ji na yi wannan waya kawai disbo ne yake haɗa kaskon shi da 'yan mata sai ya kira ne mun ɗan haɗa ya ɗari biyu ɗari uku ya bani. yanzu mutumin ka ya dinga mun waya dai zuwa ne dan wahala ka ce min dan wahala hada yake hada kasko da ni dan wahala ya kai ma na kira ka ya eh, ma rabu da shi amma ni ne alƙawarin da ga inda ya kira ne yana kunya ta shi na biyo hanya ne sisko ni ka ban ba ga wata sabuwa designer ina bari mu gani Alfana. Eh, magana yana ifa. Oh, good. This boy, designer, ɗan gidan Alhaji Ashiru. Kai, wallahi baba kana wuta, kana bala. dubai goma. america senegal gata jimai yana ina ne kai kai ne kai mai kudi na ne kai kai ne kai abun da kamu ne wala atila ni ma saka maka da alkhairi ka ji ga glass na sai shi 20000 naira america to sa to na gode kai na gode designer um manta da wannan kin ji dala ina so mu yi magana kada mana eh gashi nan ma kuma kira na baran kira shi Nothing can I. Ah! Nah, eh? Ah. This guy don't call me again, oh. no. Ah. ah? Hello? Wanda abu da kana muna iska ci ne fa. Why they waste my time like this? Kulu kulu idan na fada maka gaskiya ka bani kudi, amma zaka zo ka 3 million kawai nake so ka tura mini a cikin account. miliyan uku kawai yanzu ga jirgi ya shiga yana so a dauke ni na je kasuwa na yi sayya yana cikin kayana na saka dallacen makaryacin banza to wallahi tallaba wata ƙarya da zamu yanzu gaskiya mai gida wannan kai kawai daga kun haɗu da mace kawai ya kai mun filashin kirawo ka amma hansfiri ya sa ƙarya yake miki kai da muka yi alƙawarin kuɗi da kai jiya naira ɗari biyu ɗari uku kana ni wallahi ƙarya yake oh shit na buga no nomba ba nomba ba ne ma kana hausa to sai ka kokarin nemo wancan nomba makaryacin banza kawai eh wani lokacin ina samun hausa a bakina da kin gane Ah, a big girl you are designer pa. oh shit yau ƙarya ta ƙare bari mu duba wata kwanar ba nan ba <laughs>